أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau 23 ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 433 wadda ta daidai da 13 ga watan bakwai na shekara ta goma sha biyu ta miladiya a za mu tashi darasi na sittin da tara a cikin karatunmu na al'iziya wanda za mu tashi sabon babi kamar yadda muka yi alkawari sati biyu da suka wuce shine albabun rabi' babi na hudu a cikin wannan littafi fi saumi akan azumi shine in allah yadda za mu yi a yau da gobe da jibi mu samu mu gama saboda ya dace da daidai shigowar lokacin azumi saboda haka sai ya zamanto ya zo a mahallinsa insha Allah asawun abinda ake nufi da asawun shine al-imsak kamewa larabawa suna cewa wa qad saman nahar ka anni wa rahli wa qad saman naharu bina wato larabawa sukan ce saman naharu idan amsa ka an sai lokacin zawali da ya zamanto rana ta zamanto kamar ta tsaya kyam ba ta gaba ba ta baya sukan ce ma wannan lokacin saman naharu azumi ya yi wato rana ta yi azumi ma'ana ta kame daga motsi ah, kuma sukan ce hailun siyamun wa hailun gairu sa'imatin wato dawaki ga sunan an ɗaure su ga kuma waɗansu dawaki nan ba ɗaurarru ba saboda haka a saumu abin da ake nufi da shi shine al-imsak kamewa wannan shine ma'anarsa a lugha kaga shi yasa ma ya zo a cikin alkur'ani a kamar a cikin suratu maryam fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan fa quli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya nayi bakancan azumi kamewa ga Allah ar-rahman don haka ba zan yi magana da wani mutum ba a wannan rana ma'anar bakancin da ta yi cewa ba za ta ce ma kowa komai ba to kaga wannan nau'i ne na ta kira shi inni nazartu lirrahmani sauman na yi alkawari bakancan yin azumi wato kamewa daga magana to wannan ibada ibada ce a kamar nan yadda malam ya arrafa ta ya ce wa huwal imsaku an shahawatayil batni wal farji shine kamewa daga sha'awar nan guda biyu ta farko ita ce sha'awar ciki shine na ci da sha wal farji da sha'awar farji shine saduwa da iyali yau yauman kamilan rana guda cikakkiya biniyati taqarrubi ila Allah da niyyar neman kusanci ya zuwa ga Allah fi ghairi zamanil haidi wan nifasi wa ayyamil a'yad ba a lokacin zamanin yin haila ba ko nifasi ko ranakun idi wato wannan ta'arifin sai ya hada hadda azumi a hadda sharuɗai a cikinsa waɗansu malamai sukan arrafa shi da cewa wato bauta ma Allah ta hanyar kamewa daga ci da sha da dukkan sauran abin da yake muftir da yake karya azumi min tulu'il fajiri ila ghurubi shamsi tun daga wato hudowar rana tun daga hudowar alfijir har zuwa faduwar rana domin shine ya zo ya a cikin alkur'ani a wakulu washrabu hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu Minal al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama wato sannan ku ci ku sha a cikin dare har sai wato farin zare na ya bayyana gare ku daga duhun dare shine wato hasken alfijir ya bayyana gare ku daga cikin duhun dare na alfijir sannan ku cika azuminku har zuwa dare ilal kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da cewa idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im idan dare ya fuskanto daga nan wato daga gabas inda dare daga gabas yake hutuwa za a ganshi kamar bargo ne ake janyowa ake lullufe duniya wa adbara an-naharu min hahuna wuni kuma ya juya baya daga nan wato daga yamma to azumi to mai azumi ya sha wa ghabati shams a hadisin abdullahi bin abi aufa kuma rana ta fadi faqad aftar sa'i to bi azumi yayi yayi iftari saboda haka abinda ake nufi da azumi kenan taqarrubi a ta'abbud bauta ma Allah tunda idan mutum kawai yace zai daina ci zai daina sha saboda yana so ya rage kiba kamar yadda suke kamar wanda yake za a ce duk wanda ya rage kibar a kilogram biyar za a ba shi kuɗi yace zai yi wannan kaga wannan ba za a ce ya sa'in ba ne baya cikin as-sa'imina da Allah ya ambace su a cikin alkur'ani innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati har inda yake cewa was-sa'imina was-sa'imat za a ce ma wannan daga cikin as-sa'imuna ne bai ni bai dan Allah ba shi yasa aka ce dole ne ya zamanto at-ta'abbudu lillah shine nan kuma yace masa at-taqarrubu bi niyyati taqarrubu ila Allah niyyar neman kusanci da Allah ko kuma ka ce bauta ma Allah bil imsaki da yin imsaki kamewa anil akli wa shurbi gabarin ci da sha wasa'iril muftira da sauran abubuwan da suke kare azumi shine sha'awar saduwa da iyali min tulu'il daga hudowa alfijir ila gurubi shamsi ya zuwa ga faduwar rana wannan shine ma'anar azumi a cikin shari'a shine ma'anar azumi a cikin shari'a to wannan ibada ibada ce wadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta ba kawai ga wannan al'umma ba domin kamar yadda ayar da ta sauka akan azumi Allah ta'ala ya ambata ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum ya ku wanda suka imani an farlanta azumi a kanku kamar yadda aka farlanta shi akan wanda suka gabace ku kaga wannan ayar ta nuna kan cewa kenan wanda suka gabace mu su ma an wajabta musu yin azumi sai dai azumin su bai zamanto cikakke kamar yadda azumin mu yake ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace farqun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus suhur bambanci tsakanin azumin mu da azumin ahlul kitabi shine cin sahur saboda haka mu azumin mu yanda yazo da sunnoni da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo shi shine azumi da yafi kowanne kamala amma kafin mu al'umomi da suka gabata na annabawa sun yi azumi kamar yadda malaman tafsiri suka ambata wajen faɗin Allah ta'ala wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 Layla. mun yi ma Musa alkawari na mi'adi na kwana talatin sannan muka cika masa da kwana goma ya zamanto ya zo miƙatin wa'azin da Allah ya ɗauka masa na kwana arba'in malamai masu tafsiri suka ce annabi Musa ya azumci waɗannan ranaku kuma haka ma mun gani a cikin alkur'ani ɗin dangane da tuna maryam da ta yi bakancan yin azumi ga Allah jalla wa'ala amma yanda ya zo a al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya fi kamala kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riski yahudawa suna azumi suna azumin ranar ashura ya riske su suna azumin ranar ashura ya ce menene wannan suka ce ai ranar da Allah ya tsirar da annabi Musa daga fir'auna ne sai ce ai mu muka fi cancanta mu muka fi cancanta da annabi Musa ba ku ba saboda haka sai ya azumce shi ya umarni da azumin sa wanda duk dai wannan suna nuna kan cewa dama azumi sananne ne a cikin al'ummomin annabawa da suka gabata wanda Allah ya saukar da tafai a gare su saboda haka Allah madaukakin sarki ya farlanta shi ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya farlanta shi ga al'ummar da suka gabata to azumin watan Ramadan shine wanda yake na farilla kamar yadda yazo a cikin shika yana daga cikin shika-shikan musulunci kamar yadda yazo a cikin hadisin Jibril kuma yawanci malamai dama sukan ambace shi a bisa wannan tartibin da ya zo a hadisin jibril tun da farko tukuna shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa saumi ramadan wa hajjil bait saboda haka kaga malamai sai su kawo su magana akan sallah sannan su magana akan zakka sannan su magana akan azumi sannan su tafiya zuwa ga hajji haka suke tartibin littafin fikihu to azumi shine rukuni na hudu farlancin azumin watan ramadan ba lokaci dai aka farlanta shi ba kamar yadda ya zo a hadithin mu'ad ibn jabal yake bayyana cewa azumi ya juya juyi daban-daban farko an farlanta azumin wata azumin rana ashura ne shine wajibi har wanda ma bai ɗauki niyyar yin azumi ba idan ya wayi gari bai san cewa ranar ashura ba ce ana gaya masa ranar ashura ce sai ya kame sai ya kama bakinsa har yara ana sa su suna azumi kamar yadda ya zo a hadisan rubai ibn mu'awwid yara ana sai a samu a karo a hada shi tare da auduga sai a yi musu cingam da shi hmm, cingam ba ta yanzu ake cingam ba sai a ba su karo idan suna kuka suna jin yunwa sai a sa musu wannan audugar suna tattaunawa su ji kamar cin abinci suke yi har a yi buɗe baki har yara ma suna yin wannan azumi fa kunna nasumuhu wa nusawwimuhu sibyanana kamar da rubai ita ce mun kasance muna azumin ranar ashura ko mu sanya ƴaƴan mu su ma su rinka azumin wannan rana to sai da kuma da aka farlanta watan ramadan sai azumin ashura ya koma ya zamanto sunna to shi ma kuma watan ramadan da aka farlanta shi farkon farillar ya zo ne da zaɓi ya zo ne da zaɓi kamar yadda ayat ta ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin waɗanda za su waɗanda suke shan wahala na ba za su iya azumin ba kamar yadda ibnu abbas ya fassara wannan ayar to sai su fidiya na cin na ciyar da miskini wa an tasumu khairun lakum amma ku yi azumin shi ya fi muku farko da aka wajabta azumi an ba da zaɓi ne in ka so ka yi azumi in kuma azumin zai maka wahala to sai ka ciyar da miskini sai aka shafa wannan hukunci aka ce yanzu kowa ya azumi da an ce kuwa yin azumin shine yafi wa anta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamun sai kuma aka ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra nan ba a kawo alal ladina yutiqunahu ba kawai aka ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu sai ya zamanto an shafe hukuncin takhyiri zabi da aka bayar tsakanin azumi da ciyarwa sai ya zamanto kawai azumi ne ga kowa da kowa to amma da yake tahirin aka shafe kuma akwai badal ga waɗanda yake ba za su iya yin azumi ba shine tsoho namiji da tsohuwa mace wadda ba za su taɓa yi azumi ba sai suka zama to ala wannan asalin na can farko cewa za su iya yin fidiya kuma daga baya malamai suka magana kamar yadda zai zo suka yi magana akan dukkan wani wanda yake da uzurin da ba zai iya gushewa ba to wannan shine mataki na uku kenan mataki na uku na azumin watan ramadan shine aka ce babu zaɓi kowa ya azumi to shi ma wannan mataki a lokacin da aka farlanta shi sai aka ce idan mutum ya buɗe baki idan rana ta faɗi mutum ya buɗe baki yana da damar ya ci abinci matsawar bai yi bacci ba amma daga yayi yi bacci to haramun daga yayi bacci in ya farka to haramun ne ya ci abinci saboda haka babu sahur in kana son sahur sai dai ka dangana da asuba amma daga kayi bacci in ka farka ka fara azumi kenan to sai wata ran wani daga cikin mutanen ansar kusan su manoma ne yana da lambunsa ya je yini yana aiki a lambu ya dawo gida ba abinci ba sai matar ta ce barin shirya maka wani dan abinci ta je ta ɗora tukunya akan wuta za ta yi masa abin da zai ci yake shingida saboda gajiya sai bacci ta zo ta gance ce miskini yanzu ba zai iya cin abinci ba tunda yi bacci tunda ya bacci ka'idar azumin a lokacin nan inda mutum ya bacci ba zancen cin abinci saboda haka sai ya dore da gari ya waye ya ci gaba ya tafi gonarsa da rana ta rana domin ramadan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ramadan guda tara yayi kusan duk ramadan din a cikin zafi aka yi shi ba a yi shi a cikin irin sanyi din ba kamar yadda za ka ga juyi idan ya zo wani lokaci za ka ga ana ramadan a cikin sanyi to a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zafi aka yi ramadan baki daya saboda haka zafi ya dauke shi sai ya suma aka je aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya saukar da aya a sai Allah ta'ala ya saukar da uhilla lakum lailatul siyamir rafathu ila nisaikum har inda yake cewa wa washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl sai aka halatta ma sai aka halatta cewa in dai rana ta fadi to mutum ya ci ya sha ya zai kema iyali ya sadu da iyalinsa ya ci ya sha har sai alfijir ya fito ko da yayi bacci saboda sai ya zamanto wannan shine marhala ta hudu wanda yake ta karshe ta yadda azumin watan ramadan ya zo haka mu'ad ya bayyana wannan a matakai guda hudu farko ashura na biyu azumi tare da zaɓi ko kai azumi ko ka ciyar da miskini na uku azumi tare da gangancin ɗore idan eh, in kai bacci sai dai kai ɗore in kai bacci sai dai kai ɗore sannan na ƙarshe kuma shine azumi da sauƙin cewa za ka iya cin abinci da daddare in aka sunnata sahur a kamar yadda ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan su ne matakan da azumi ya ɗauka an farlanta shi a cikin shekara ta biyu bayan hijira ana cewa a cikin waɗansu a wata riwayar an ce a cikin watan safar a wata riwayar an ce a cikin watan sha'aban wato kwanaki kaɗan kafin shigar ramadan saboda haka kun ga mun sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yakin badar a cikin ramadan wannan ramadan inda aka yi yakin badar yana azumi inda a shekara ta biyu aka yi a shekara ta biyu aka yi yakin badar kuma a cikin ramadan ne to wannan ramadan din da aka yi na shekara ta biyu shine ramadan na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na shekara ta biyu sannan ya yi ramadan na shekara ta goma a cikin shekara ta goma sha ɗaya a ajalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a cikin rabi'ul awwal bai kai ramadan din wannan shekara ta goma sha ɗaya ba saboda haka ramadan guda tara yayi shekara ta biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma ramadan guda tara annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to malam yace wali saumi thalathatu arkan azumi yana da rukuni guda uku ar rukun shine abin da yake wato dole sai da shi ibada take tabbata ba yadda za a yi idan ya zamanto babu shi ka iya ma ibada ibada kwaskwarima ko ka gyara ta gabaki ɗaya ibadar ta rushe kamar gini ne in aka ce gini babu bango babu gini to haka rukuni yake to rukunan azumi guda uku ne al'awwalul imsaku anil muftirat kamewa ga barin abubuwan da suke sanya iftar al-iftar shine karya azumi asalin al-iftar shine karin kumallo shine abincin da mutum zai fara ci bayan yunwa to dukkan abin da mutum zai ci ya karya masa azumi shine ake ce masa almuftir jam'in almuftirat to kamewa daga almuftirat yana daga cikin rukuni na farko ga misalin sai ce kal jima'i kamar saduwa da iyali kamar saduwa da iyali wannan yana daga cikin almuftirat kamar yadda za mu gani idan mutum ya sadu da iyalinsa a cikin watan ramadan wannan dukkan mazhabobin musulunci ga baki ɗaya sun haɗu a kan cewar azuminsa ya karye kuma wannan azumi ba zai yiwu ya gyara shi ba sai dai ya rama shi kuma wajibi ya kafara kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira na wanda ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da rana yana cewa halaktu wa a halaktu na halaka na halakar ya ce me ya same ka ya ce wa ƙatu alamra'ati fi ramadan na afka ma iyalina a cikin watan ramadan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa za ka iya azumin kwana 60 ya ce ai ba zai iya ba za ka iya ci da miskinai ya ce ba shi da shi sai ya zauna sai aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam dabino sai ya ce ɗauki ka je ka ciyar da shi ga miskinai 60 ya ce ala afqara minna in ciyar da wanda ya fi mu talauci ya rasulallah ma labatai ha ahalu ma baina labataiha ahlu baitin afqar afqara ilayya minna tsakanin garu tsakanin duwatsun madina babu wani gida da suka kai mu talauci ya rasul ya ce to khudhu fa atimhu ahlak fa atimhu iyalak dauki ka ciyar da iyalinka wanda yake nuna kan cewa kafara tana sauka bil isar idan ya zamanto mutum bashi da halin wato bashi da halin yi bashi da kuma halin ciyarwa din bashi da halin a shi kansa ya ciyar da kansa to kun ga aljima ya nuna kan cewa yana daga cikin rukunin aikin hajji idan mutum ya yi a azumin sa ya kare domin a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wasum yawman makanahu kuma a cikin alkur'ani ma Allah ta'ala ya ce uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum an halatta muku a cikin daren azumi a cikin dararen azumi arrafathu ila nisaikum saduwa da iyalinku hunna libasun lakum wa antum libasun lahun su mayafi ne a gare ku tufafi ne a gare ku da kuke da suke wato rumbatar ku kuke rumbatar su hunna libasun lakum antum libasun lahun alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl to ga aka ambaci wato saduwa da iyali a cikin al wa ikhrajul mani da kuma fitar mani fitar mani shi ma yana daga cikin al yana daga cikin abin da yake sanya yake karya azumi to ma'anar fitar mani sananne ne ga namiji ko ga mace wanda shine yake fita da lazza shine yake fita da jin daɗi ana nufin fitar mani fita ta al'i'tiyad fita ta al'ada ba kamar fita waje take ba ta al'ada ba wace ce fita ta al'ada wace ce fita ba ta al'ada ba fita ta al'ada ita ce wadda ta zamanto tare da sha'awa sawa'un saboda kamar mutum ya yi wasa da iyalinsa ko kuma ya kwallafa ransa akan motsa sha'awar tasa ya zamanto kan cewar har ya fitar da mani din bisa sha wannan ita ce fitar mani ta al'ada tana karya azumi fita wadda take ba ta al'ada ba shine kamar mutum ya razana ko kamar mutum ya tsorata ko kamar mutum ya ƙone ko wani abu wanda yake ba bisa al'ada mani baya fita sai wannan ya kai shi zuwa ga fitar mani wanda yake wannan yana faruwa wannan yana faruwa ko mutum ya razana ya gigice ko ya tashi daga bacci ya tashi daga bacci ya gigice ya fita a guje yana ganin alal misali masa wato ya kwanta bacci sai ya farka yana da jarabawa ya gigice ya fita a guje zai tafi ya shiga cikin aji wajen jarabawa sai ya ji mani yana fita to wannan fita ce wadda ke ba ta al'ada ba to wannan ba ta karya azumi so da ka ikhrajul mani da ake nufi shine fitar mani wanda yake muƙarana da sha'awa domin shi ne ya yi kama da jima'i shi ne ya yi kama da saduwa da iyali to wannan yana karya azumi wajen wajabcin kafara kuwa akwai sabani tsakanin malamai wajen wajabcin kafara jamhurin malamai sun tafi akan cewa babu kafara zai rama azumi ne kawai amma malik ya ce zai rama azumin kuma ya kafara saboda da shi da jima'i ya ɗauke su duk babin su ɗaya wal madhi da fitar madhi fitar madhi shi ma muftir ne yana karya alwala don haka idan mutum ya san abin da zai motsa masa sha'awa ne ko da ba zai kai zuwa ga fitar mani eh shi ma yana karya azumi idan mutum ya san kan cewa fitar mani a fitar madhi a idan mutum ya san cewa akwai abin da zai motsa sha'awarsa ko da ba zai kai zuwa ga fitar mani ba in dai mazi zai fita almaziyu shine abin da ruwan da yake fita lokacin muqaddimar sha'awa lokacin farkon motsawar sha'awa ta namiji da na mace namiji da mace duk suna da shi a bambancin shine kan cewa mani yana yana fita da iza wato da at-tadaffuq yakhruju min yakhruju min min bayni min ma'in khuliqa min ma'in dafiq an halicci mutum min ma'in dafiq daga ruwa wanda yake fita da izan gaba wato yake fita da karfi bambancinsa da almadhiyu kenan ga namiji to amma shi ma madhi din saboda jami'in sha'awa shi ma yana karya azumi a wajen malik sabanin sauran jumhurin malamai da suka ce almadhiyu baya karya azumi saboda ba shi da ma'anar a jima'i a babu ma'anar jima'i tare da shi domin shi mani yana wajabta janaba kamar inda jima'i yake wajabta janaba saboda haka sun yi kama da juna iyasan za su iya ɗaukan hukunci ɗaya amma almadhiyu baya wajabta janaba idan madhi ya fita kamar inda makaranta a cikin kitabu tsahara mutum zai wanke gabansa ne ya sake alwala saboda haka a bisa sahihi almadhiyu baya karya azumi sai dai <clears throat> a almani shine ke karya azumi walƙai da kumallo kumallo shi ma yana daga cikin almuftirat a kumallo iri biyu ne wanda mutum ya kakaro da kuma wanda yake mutum wanda ya rinjayi mutum idan ya rinjayi mutum wannan baya kare azumi amma idan mutum ya kakaro amai wannan yana karya azumi dalilinsa shine hadisin thauban anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amai sai yayi iftari sai ya karya sai ya karya azumin sa ya zama to azumin ya karye wanda sai sai aka dauke shi a a wannan hadisin gaskiya akwai magana na malamai akan ingancin sa amma imam ahmad yayi riko da shi akan cewar yin amai yana karya alwala wa isalul akli wa shurbi aw ghairihima ila al da isar da abinci da abin sha ko waninsu ilal halk ya zuwa ga makogaro waɗansu suna ibar ta'abiri da shi da aljau ya zuwa ga cikin ciki domin idan ya kai makogaro mutum ya fitar da shi bai zaman tokan cewar ya kare azuminsa ba sai idan har ya shiga cikin cikin nasa ne dalilin wannan kuwa na kan cewa yana karya azumi shine hadisin laqit ibn sabira annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa baligh filistin shaqi illa an takuna sa'ima ka isa matuka wajen sheka sai dai in kai kana azumi mafhumin wannan shine cewa idan kana azumi kada ka isa matuka wajen shaka wajen alwala domin in ka isa matuka wajen shaka ruwa ruwan zai tafi ya shiga cikin makogaranka to ba wani abu ne yasa aka hana ka ka isa matuka wajen sheka wajen alwala ba sai gudun kada ya zamanto ya shige makogaro domin yana daga cikin wanda yake nuna kanta yana daga cikin almuftira yana daga cikin abin da yake karya azumi saboda haka a lokacin da mutum yake azumi zai iya zai shaƙa ruwa ba tare da yayi mubalaga ba wato ma'ana kada ya bar wani abu ya shige cikin makogaransa sawa'un na abin sha ko na abinci kaga ko da ruwan alwala ne an ce kada ka bar shi ya shiga ballantana kuma abinci saboda haka idan amma kaga ba a ce kada yi madmada ba sa ruwa a baki baya karya azumi hadiye shi ne yake karya azumi domin baki yana daukan hukuncin wajen jiki baya daukan hukuncin aljauf cikin jiki haka zalika sheka shi a cikin hanci idan dai baka ja shi har ya shiga cikin makogaranka ba baya daukan wajen jiki kuma wannan ya nuna kan cewar wato koda jinsin abin da ka shaka baya daga cikin jinsin baya daga cikin jinsin zaka koshi da shi to shi ma dai yana karya azumi tunda kaga ruwan alwala ba ruwa ne wanda zai kosar da kai ba ko ya kashe maka kishirwa amma aka hana ka ka shaƙe shi wanda yake nuna kan cewa shi ma wannan muftir ne yana karya alwala don haka dukkan abin da zai kai ya zuwa ga jikin mutum ga cikin mutum na daga abinci ko abin sha sawa'un ya shiga ta baki ne ko ya shiga ta hanci dina yana daga cikin abin da zai karya alwala zai karya azumi na cewa na kan ce alwala yana cikin abin da zai karya azumi min alfami daga yin ya sanya shi wato ta baki wal anfi ko ta hanci wal uzuni ko ta kunne wal aini ko ta idanu saboda ka maganin ciwon kunne idan ka ɗiga shi a kunnenka da rana inda zai bi ta cikin makogaranka zai karya azumi maganin ciwon ido in ka ɗaga shi a idanka zai shiga cikin makogaranka zai karya azumi to mutane sukan kawo maganar kamar a kamar abin abin asma inhaler na asma eh na mai asma ba na mai bude eh, hanyoyin hanci ba yana karya azumi ko baya karya azumi malamai sun ce ba ai wannan ba ciki yake shiga ba zuwa huhu yake tunda yana bin magudanan iska ne to inda kuma magudanar iska yake bi ba ciki yake shiga ba da haka baya karya azumi wannan shine fatawar hayat kibarin ulama ta saudiya saboda shi yasa hunga ba wai alhalq ake wanda yace kuwa ibran ga wato abin ake lura da shi shine isa ga makogaro to zai ce hawan nan ma yana karya azumi tunda makogaro shine magudanar ruwa shine magudanar iska to su sun ce abinda malaman abinda a mazhabar hanabila suka fassara al-mufti shine abinda yake shiga cikin aljauf cikin ciki domin shine yake ma'anar aklu da ma'anar shur ma'anar ci da sha shine abinda ka ci ya shiga cikin cikinka ba abin da kawai kaci ya gudana a cikin jinin ka ba to don haka suke tafsili ma wajen allura kan cewa allura idan wanda yake za a sa maka ne ta ciyar da kai kamar irin allurar drip din nan da ake sawa to yana karya azumi amma idan allura ce wadda yake a cikin wadda yake za a yi maka a cikin tsokar nama wanda yake ba za ka ci abinci ba to wannan shine suke wannan shine suke sabani wadan suka ce yana karya azumi wadan suka ce baya karewa wasu sahi abin da muke fatawa da shi shine kan cewa yana karya azumi tana kare azumi domin ita ma tana gudana a cikin jini ya zama to kan cewa kamar yadda ake raba abinci kamar yanda jini yake watsa abinci a cikin jiki haka allura take watsa abinci a cikin jiki a rukuni na biyu anniya ƙudurta niyya rukuni ce idan mutum bai yi niyya ba ba shi da azumi don haka da mutum zai zamanto ya wayi gari ana cewa ranar duban fari sai ya wayi gari ya ce bari to ba zan ci abinci ba idan na ji an ce an ga wata shi kenan to ina azumi bayan tun cikin dare bai yi niyya ba bai san abin da ake ciki ba idan na ji an ce an ga wata to shi kenan ina azumi kaga bai yi niyyar azumin ba sai da rana ne sannan ya yi niyyar azumi to wannan ba shi da azumi saboda ba shi da wannan rukuni na niyya ah, domin a faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu bin niyyat ayyuka suna tabbata ne da niyya wa inna mali kulli imrin ma nawa mutum yana samun abin da ya niyya ne kawai kuma akwai hadisin ah, Hafsa bintu Umar ibn al-Khattab matar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la siyama liman lam yubayyit liman lam yubayyit siyama min al-layl babu azumi ga wanda bai yi bai kwana da niyyar azumi da daddare ba wannan a cikin azumi a cikin umuman dukkan azumi kenan to sai aka yi tahsisin azumin nafila azumin nafila shi ya halatta kai niyya da rana kamar yadda ya zo a hadisin Aisha kamar yadda mu gani amma azumin farilla yana nan a asali na kan cewa sai ka yi niyyarsa cikin dare fala ya sihhu saumun biduniha azumi baya inganta ba tare da niyya ba fardan aw nafla azumin na farilla ne ko na nafila dole sai da niyya wa yushtaratu fiha to ga sharadan niyar ana sharadi ne akan ita niyya an ta kuna muayyana ta zamanto ayyananna ka ayyana ta ka ce azumi na watan ramadan azumi na nafila azumi na bakance azumi na kafara azumi na hadayar ta tsawo'i na hadayar aikin hajji da mai tamattu'i wanda bai sami yin hadaya ba zai koma ga azumi to yayi niyyar na wannan azumin dole ka ayyana shine ma'anar ayyini an ta kuna mu ayyana ka ayyana nau'in azumin alal misali idan ka idan ka yi niyyar azumi rana alhamis ka tashi da niyyar azumi rana alhamis sai aka zo aka ce maka an ga wata a jiya sai ka ce to shikenan dama ina azumi ya zama to ɗaya ga wata ka ayyana ramadan ba ka ayyana ba ko kuma ka ɗauki niyyar azumi ranar litinin kana azumin ka na nafila sai ka yi rantsuwa kuma za ka yi kafarar wannan rantsuwar ka ce ma mutum wallahi ba zan kare maka magana ba sai ka ce astaghfirullah musulmi ne na ce zama kare masa magana ba bai halatta ba saboda haka ce tun da kayi rantsuwa kaga dole sai kayi kafara kuma kafara ɗaya daga cikin nau'in kafara shine azumi uku to sai ka ce to shikenan azumi uku yan sauran biyu dama ina azumi ranar litinin mun haɗa a hanya to ba zai yiwu ba don baka ayyana ba labudda minat at-ta'yin sharaɗin niyya ta zamanto mu ayyana ka ayyana ta bi an yanwi da a fardi ramadana matsalan ya yi niyyar wato a ada'i yin azumin watan ramadan a bisa misali mu bayyata kuma ta zamanto an kwana da ita cikin dare za ka yi ta kafin hudowa alfijir wannan ta ne fala ta sihu nahara ba ta halatta niyya ta zamanto da rana ba ta halatta da rana don haka idan mutum ya wayi gari ranar ɗaya ga watan ramadan bai san cewa ramadan ba ne zai kama bakinsa amma sai ya rama wannan rana don bai kwana da niyya ba bai kwana da niyya ba to amma wannan dangane da azumin farilla kenan dangane da azumin nafila akwai saɓani tsakanin malamai a wajen malik haka yake hatta azumin nafila sai ka kwana da niyya saboda haka alal misali ba za ka ce kawai kawayi gari ka laluba ka laluba ka ga babu abinci kace to kawai bari in ci gaba da azumi dole sai ka kwana da niyya to a wajen imamu shafi'i da imamu ahmad za ka iya yin niyyar azumin nafila da rana a wajen imamu ahmad komai nisan ranar inda baka ci abinci ba za ka iya azumi a wajen imamu shafi'i zuwa zawal in zawal ya wuce baka yi niyya ba to ko ka ce za ka yi azumi sai dai ka ta wakka amma baka da azumi dalilin su shine hadithin Aisha a cikin sahih Muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wayi gari sai ce hal indakum shay ya tambaye su kuna da wani abinci a gida kaga me zai sa ya tambayi abinci eh saboda yana azumi ko baya azumi baya azumi baya azumi tunda ya ce kuna da abinci inda yana azumi ba zai ce a kawo masa abinci ba in suka ce ba su da komai sai ce inni idan sa'im to ni ina azumi saboda haka suka ce wannan sarihi ne akan cewa ya kudirci niyyar a lokacin tunda bai ci komai ba to suka ce azumin nafila ane masa haka saboda wannan hadisi wanda ke wannan hujja ce mai karfi saboda haka wannan sai ya taksisin hadisin hafsa hadisin hafsa ya ce la siyama liman lan yubayyiti siyama min al-layl babu azumi ga wanda bai kwana da niyyar azumi da daddare ba wannan ga dukkan azumi kenan in ban da na nafila domin na nafila ga gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ana kull ana kudurta niyya da hantsi da rana azumin nafila an fahimta amma wajen malik ba a yi dole sai an kwana da niyyar amma hadisi ya nuna kan cewa ana yi wanda yake hujjar shafi'i da ahmad tafi karfi a wannan babi jazima ta zamanto yankakkiya kada kai taraddudi ka kwanta ka ce to gashi dai har yanzu shiru ba a ce an ga wata ba in an ga wata ina azumi in ba a ga wata ba ba na yi ka yi jazama ko ba ka yi jazama ba eh, ka yi jazama ba ka yi ba ba ka yi jazama ba jazama shine ka yanke babu taraddudi da ka wannan ku ai ga taraddudi ne taraddudi yake yi to ba a yi dole ne sharaɗin niyya ta zamanto jazima yankakkiya fanniyatul mutaraddidatu batila niyyar da take taraddudi ba tattace niyyar da take taraddudi me niyyar da take ya surorin niyyar da take taraddudi ka ce idan aka an ga wata kana azumi in ba a ga wata ba ba ka azumi wannan niyyar batacciya ce ka ce idan an ga wata kana azumin watan ramadan in ba a ga wata ba kana azumin ta wannan ma batacciya ce don taraddudi kake yi shi ya sa ne aka ce man sama mu shak a asa abal qasim aka hana azumin ranar shakka amma ya halatta kai mecece ranar shakka ranar shakka shine ranar shine ranar da ake ganin ko ɗaya ga ramadan ce ko talatin ga sha'aban ranar duban fari ka garin duban fari ran 29 idan alal misali yau 29 ga watan sha'aban kun nan za a yi duban fari to gobe ita ce ranar shakka domin muna shakka watakila ramadan ce watakila sha'aban ce zai iya in sha'aban ya cika kaga ta zamanto sha'aban ba ba ramadan ba in ramadan in sha'aban ya kusan ta zamanto ramadan wani ya ce ranar shakka an hana azuminta amma an hana azumi ga wanda yake da irin wannan taraddudi in ramadan ne ramadan in ba ramadan ba ne kuma to nafila amma wanda ya yi wannan azumin wannan rana da niyyar azumin ta tsawu'i wannan babu laifi an fahimta kai azumin ranar shakka da niyyar azumin ta babu laifi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa an ya yakuna ahadukum yasumu sauman falyasum sai dai idan ɗayan ya kasance na wani azumi to ya azumce shi wanda ya nuna kan cewa idan ka azumci wannan rana da niyyar azumin nafila ya halatta faman nawa lailatar shakki siyama gadin in kana ramadan lam yujizihi wanda ya niyyar azumin ranar shakka cewa idan eh, eh, ah, wanda ya azumin eh, ah, wanda ya niya a daren ranar shakka daren da ake shakka ya yi niyyar azumi gobe idan ya kasance ramadan ne lam zihi ba zai isar masa ba shine kamar yadda muka ambata saboda me saboda bai yi jazama ba yana taraddudi a thalith na uku daga cikin rukunan azumi zamanu saum zamanin da ake yin azumi a cikinsa domin shi azumi allah ta'ala ya bayyana shi a ya ce wa kulu wa shirabu hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyadu min al aswadi min alfajiri sun thumma atimmu ma ilallai yana da gaya farko da ƙarshe to wannan gayar shi ma rukuni ne daga cikin rukunin aikin aikin azumi to shine shine zamanu sawm wa huwa min tulu'il fajr as-sadiq shine daga hudowa alfijir as-sadiq wanda yake na gaskiya ba alkazib ba ila ghurubi shams ya zuwa ga faduwar rana abinda ake nufi da alfajir sadiq shine alfajir alfijir wanda yake fitowa almustatil annabi sallallahu alaihi wasallam yace walaysa an yaqula alfajr hakaza walakin hakaza ba shine alfijir ba shine wanda yake yin haka ba wato daga ƙasa ya yi sama shine wanda za ka gani irin wajen karfe hudu ko uku da rabi na dare kaga can sama kaga wani irin haske kamar al'amudi haka a sama ya miƙe da ƙasa zuwa sama wannan ba shine alfajir ba alfajir shine wanda za ka ga yato an ya ƙula haka daga dama zuwa hagu a sassa kaga yana tasowa haka haske din haka za ka ga yana tasowa ga baki ɗaya daga kudu zuwa arewa to wannan shine alfajir shine ake cewa alfajir sadiq amma wancan na farko shine alfajir kadhib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa kamar wutsiyar siyaki kamar wutsiyar eh, kura yadda za ga kusan eh, abin nan siyaki yadda yake daga daga wutsiyarsa haka to haka yake za ka gan shi haske ne can sama kafin lokacin fitowa alfijir a wajen thuluthin dare na dare na ƙarshe to ba wannan ne alfajir sadiq ba alfajir sadiq shine wanda yake almustatil to wannan shine ainihin zamanin lokacin da ake imsaki ana so a yi imsaki kafin shi da lokaci isasshe saboda ya ƙini a kan cewar ka ci abinci a cikin dare ba ana shakka a cikin rana ba idan mutum ya tashi da daddare saboda haske bai gane ko alfijir ya hudo ko alfijir bai hudo ba sai ya ci abinci bayan ya ci abinci sai ya ga gari ya yi sha ya tabbatar cewa lokacin da ya ci abinci alfijir ya keto mai hukuncin wannan azumin nasa tun da kaga zamanin ya ya shiga cikin zamanin ko bai shiga cikin zamani ba ya shiga cikin zamani da aka ce a imsaki to amma saboda yana da uzuri tunda al'asul ya halatta ya ci abinci a dare ne an ce ya ci abinci da daddare alƙa'ida tana cewa al-yaqin la yuzalu bi shakk yaqini ba a kawar da shi da shakka ya tashi yana shakka shin alfijir ya keto ko bai keto ba to ba zai bar wannan wannan yaqinin da yake da shi na kan cewa dare ne ba ya halatta ya ci abinci har sai ya samu yaqini kan cewa alfijir ya keto har ya sami ya kini alfijir ake to amma ana so a yi ihtiyati ana so a yi taka tsantsan a yi tsantseni kada ka yi gangancin cin abinci har sai ka tabbatar da lokaci wani yana faruwa ne ga wanda yake ba shi da ala ba shi da agogo duk da koda ya san lokaci amma an ba shi da agogo alal misali ko kuma ba shi da ko kuma abin nan ya tafi inugu inda ba a jin kiran sallah ya yi tafiya ba a ba a jin kiran sallah a can saboda haka ba zai ji an yi kiran sallah ba kuma ga gari ran nan nefa ta yi aiki ba za a ga hudowa alfijir ba to a irin wannan idan ya ci abinci saboda ya san cewa dare ne a bisa yana da yaƙini cewa dare ne amma yana shakka cewa alfijir ya keto ko bai keto ba idan ya ci abinci azuminsa yana nan saboda ka'idar al-yaqin la yuzalu bi shakka amma da rana idan da rana ne sai ka ga gari ya ɗan yi duhu-duhu sai ka je ka ci abinci kana gama cin abinci sai ka ga hadiri ya kauce ashe hadiri ne sai ka ga rana wannan za ka rama ko ba za ka rama ba za ka rama domin al'asul shine eh, rana ce al-yaqin la yuzalu bishak asali shine kan cewa kana imsaki shakka shine lokacin ƙara imsaki yayi ko bai yi ba kun ga bambanci tsakanin waccan surar ke shi yasa lokacin na Umar da irin wannan ta faru aka rama azumi saboda me saboda sun yi bina'an ne akan wato akan zahiri to amma wannan bai kawar da su daga yaƙini ba don haka suka rama wannan rana ila gurubi shams ƙarshen lokacin azumi shine gurubi shams faduwar rana faduwar rana shine ya zamanto ursu shams kun san rana yadda take faduwa rana da'ira ce saman da'irar ya zamanto ya buya ba kasan ba kun yadda take faduwa kasan zai buya kaga ta zamanto rabi har ga baki ɗayanta ya bace to wannan shine gurubin shams ba abin da ake nufi da gurubin shams ya zamanto jajajajen rana ya kau ba a'a ita karsu shams wannan da'irar mm, bakan na kewayen saman rana ya zamanto ya buya wannan shine faduwar rana ba sai gari ya yi duhu ba ba sai tauraro ya leko ba kamar yadda yan waɗansu masaban shi'a su ne suke cewa wai sai tauraro ya fito sannan za a karya azumi sun saba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ta'ala ya ce thumma atimmu siyama ila al-layl al-layl wannan mujmal ne ku cika azumi har zuwa dare dare zai iya ɗaukan magariba dare zai iya ɗaukan lisha dare zai iya ɗaukan tsakiyar dare dare zai iya ɗaukan gab da alfijir ko ba haka ba da Allah ya ce sun matin musiyama ila layl to wani dare ake nufi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yace idan a cikin hadisin abdullahi bin abi aufa yace idan. aqbala al-laylu min hahuna wa adbara naharu min hahuna wa ghabati shams faqad aftara saim idan dare ya fuskanto daga gabas rana ta juya baya daga yamma a wuni ya juya baya daga yamma sannan kuma rana ta faɗi to lokacin karya azumi yayi kunga shi ne dama annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake fassara alqur'ani saboda haka ma'anar atimmu siyama ila layl al-layl din da ake nufi shine faduwar rana da fuskantowar dare akwai wani da ya taba cewa dan ya nuna kan cewa wai kuskure ake kuskure muke yi daga mun rana ta faɗi mu karya azumi wai sai ce idan da za ka hau jirgin sama in ka hau jirgin sama za ga lokacin da kuke kiran sallah a ƙasa kana ganin rana ya ce to ya ce ka je ka hau can sama a ƙasa kake ko a sama kake in banda wato shishigi da karambani a cikin addini na ruwanka da kan cewa wai abin da ake gani a sama a ƙasa kake kuma hukuncin mutanen ƙasa za ka yi amfani da shi saboda ka daga rana ta faɗi shi kenan zamanul saumi ya ƙare idan mutum ya yi jinkiri to wannan ya saba sunna kamar yadda ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za mu gani a cikin almustahabbat fi ghairi ayyamil haidi kuma ya zamanto fi ghairi ayyamil haid ba a ranakun haila ba ranakun haila ba zamanin yin azumi ba ne game yin haila ma'ana ko ta yi azumin azuminta bai inganta ba kuma bai waje ba a kanta ba ba a ce ta yi ba wajibinta ta rama saboda haka matar da take haila zamanin hailat zamanin azumi sai ta yi tsarki saboda haka daga zarar ta ga jini yana ɗigowa ko da yanzu yanzu nan ne za a sauran minti ɗaya a kira sallah minti ɗaya a kira sallah sai ta ji ɗigar abu kafin ta ji ɗigar abu ko da sai bayan kiran sallah ne ta duba ta ga kan cewa ashe abin da ya ɗigo ɗin nan al'ada ne bayan an kira sallah fa to wannan azumin sai ta rama shi don ya shiga cikin lokaci da ba zamanin haila ba kuma tana jinin yana ɗaukewa yana ɗaukewa sai aka yi kiran asalatu to dole ta kama bakinta ko da ba ta yi sahur ba ko da ba ta yi wanka ba nan shine bambancin mai yin al'ada tsakanin sallah da azumi sallah ba ta hawa kanta bayan ta ga tsarki sai ta yi wanka kamar alal misali mace ce a ta gama al'adarta tana gama al'adarta tana dubawa ta kan cewa tsarki jini ya ɗauke kafin ta yi wanka sai aka kira sallar magaruba to wannan za mu ce sai ta yi sallar la'asar tunda jininta ya ɗauke kafin faɗuwar rana ba za ta yi ba saboda ba ta yi wanka ba sai dai idan ya ɗauke da lokacin da za ta iya yin wanka ta samu raka a ɗaya amma ta yi ganganci ta yi sake ba ta yi wanka ba har lokacin ya ƙure ya zama to an kira sallar magariba to wannan sai ta rama sallar la'asar amma in azumi ne kuwa daga jinin ya ɗauke ko ba ta yi wanka ba to shikenan wajibi ya rataya da ita wajibi ya rataya da ita shi yasa mata ake so su rinka duba in suna al'ada su rinka duba tsarkinsu su kafin kafin wato hudowa alfijir don su gani ko za su yi azumin wannan rana ko ba za su yi ba ko da ba su yi wanka ba suna ganin jirin tsarkin su ya dauke sai su yi sai su yi niyyar azumi to idan mace tana idan mace jininta ya dauke a cikin tsakar rana na ramadan alal misali karfe goma sha biyu sai jinin ta ya ɗauke to yaya za ta yi da sauran sa'o'in kafin rana ta faɗi za ta kama baki ne ko ko za ta ci gaba da cin abincinta na'am saboda me za ta kama baki wajibi ba wannan zamani ba zamanin azumi ba ne gare ta tunda ranar juzi'insa na haila ne saboda haka abin da ya saura a gare ta ya halatta ta ci ta ci gaba da cin abinci shi yasa malamai suke cewa mutum ne ya sadu da iyalinsa a cikin wunin ramadan kuma bai keta alfarmar watan ramadan ba mutum ne ya sadu da iyalinsa da rana a cikin watan ramadan kuma bai keta alfarmar watan ramadan ba na'am yawwa matafi matafi da bai dauki azumi ba ya ce tun da yana halin tafiya ba zai yi azumi ba ya dawo gida daga tafiyarsa idan ya dawo gida yanzu ya zama mazaunin gida sai ya kama baki ba zai kama baki ba tun da wani rana ce da azumi bai waje ba a kansa ba kuma ya dauki rashin wajabci din kan cewa zai rama ya zo ya samu matarsa ta yi tsarki daga haila daga al'ada a wannan rana tana cin abincinta saboda haka in yi sadu da ita bai keta wata ba bai keta alfarma wata ba domin kowanne daga cikinsu ya halatta ya halatta wato ya azumi bai waje ba a kansu ba wani fas da kuma nifas shine jinin biki shi ma wannan ba zamanin wato azumi ba ne lokacin da mace take jinin biki ba zamanin azumi ba ne wa yawmil fitr ranar karamar sallah ba zamanin azumi ba ne saboda hadithin sayyidina umar hmm. Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana azumin ranar idi wa yawmin nahar da kuma ranar babbar sallah ranar idi haramun ne mutum ya azumi saboda haka idan ka ji an baka wani lakani an ce wannan lakanin in kana so in abin nan haɗinsa sai da azumi ranar sallah to kasancewa abin nan daga wajen aljanu ne abin nan bakaken aljanu saboda an sa ka sai ka saba annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a ce lakanin ka zai aiki yawanci haka ake rudan mutane sai a ce ai in dai kana so ka ga kaifi daya ka je irin wannan lakanin ka samu to duk abin da za a ce sai ka saba ma Allah za ka same shi tun da wannan wal yawmaini ba'dahu li ghairi al mutamatti da kwanaki guda biyu bayan babbar sallah ga wanda ba mai yin azumin tamattu'i ba ba mai yin azumi na tamattu'i ba wato ranaku biyu bayan babbar sallah su ne ayyamu tashriq annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin salama ta ibn al-akwa ya ce ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrun lillahi ta'ala wa dhikrin lillahi ta'ala kwanakin nan guda uku na tashrik ranar babbar sallah da yawmul qarrul awwal da yawmun nafarul awwal shine ranar goma da sha ɗaya da sha biyu na dhulhijja kwanaki ne na ci da sha da ambaton Allah saboda haka dai ce kwanakin ci da sha sun nuna kan cewa ba kwanakin azumi ba ne don haka aisha ta ruwaito cewa ba a yi rukhsa ga wani mutum ya azumin waɗannan ranaku ba na ayyamu tashrik sai me wanda ya yi ta matu'i ya zamanto ba shi da hadaya ko bai riga ya yi azumi kafin a tafi arafa ba to an yi masa ruksa ya azumin waɗannan kwanaki shi sa ya ce le ghairil mutamatti kun san idan mutum ya ta matu'i ba shi da hadaya an ce ya azumi salasata ayyamin filhajji hajji wa sab'atin idza raja'tu kwana uku lokacin aikin hajji to kwana uku lokacin aikin hajji dinnan abin da ake so mutum yayi daga an ce watan zulhijja ya kama sai ya azumin kwana uku to idan bai samu yayi ba sau yana tsammanin zai samu hadaya ya jinkirta har aka tafi arafa bai yi wannan azumi na kwana uku da suke kansa ba to an yi masa ruksa ya yi a kwanakin mina guda uku ran sha ɗaya da sha biyu da sha uku shi ne kaɗai aka yi masa ruksa amma in ba shi ba sauran mutane ba wanda aka yi marukusa ya azumi a wannan rana saboda haka suka zama ranakun da ba a azumi idan mutum ya azumi a wannan ranaku ya saba ma manzan Allah salawatullahi wa salamu alaihi shi yasa ya ce wal yawmaini ba'dahu li ghairi al mutamatti amma mai tamattu'i shi ya halatta a gare shi wannan azumin kwana uku din a cikin waɗannan ayyam waɗannan kwanaki wanda suke sune ayyamut tashriq a cikin abin da yake da alaka da wannan akwai sharɗan azumi waɗanda yake malam bai ambace su ba sharuɗan azumi iri biyu ne sharaɗi na wajabci da sharaɗi na inganci kuma suna haɗuwa sun haɗu a cikin abubuwa kamar haka na farko musulunci musulunci sharaɗi ne na wajabcin azumi kuma sharaɗi ne na ingancinsa don haka wanda ba musulmi ba azumi bai waje ba a kansa ba ba za mu ce ka yi azumi ba abinda za mu ce masa shine ka shiga musulunci kuma in ya yi azuminsa bai yi ba saboda ka za ka ga mutane wani lokacin waɗanda ba musulmi ba wanda suke zaune cikin musulmi in ramadan ya zo sai su ce mu ma za mu yi azumi kamar yadda kuke wa bari mu yi azumi tare da ku wani azumin nasu bai inganta ba amma a hana su eh saboda me na'am saboda eh, ai za ka iya za ka iya cewa kada ku yi ta shawara eh to ya halatta ka ba su shawara kada su yi bala ka kyale su ka kyale su domin baka sani ba watakila a cikin wannan a cikin wannan Allah ya dubi su wannan ya jefa hasken imani a cikin zuciyarsu wannan ya zama to sanadiyar shigar su addinin musulunci ba dai uslubi ba ne daga cikin uslubin da'awa ka je kai mai da'awa ka ce ma wanda ba musulmi ba ai sai ku yi azumi kamar yadda mu ma muke yi kada ka umarce su da wannan domin Allah bai wajabta musu ba kuma in sun yi ma bai inganta ba to idan suka musulunta idan wanda ba musulmi ba ya musulunta wanda ba musulmi ba ya musulunta a cikin tsakiyar rana a cikin tsakiyar watan Ramadan kamar irin wanda suka zo su musulunta ana bar juma'a ko ana cikin karatun tafsiri to yaya za su yi da azumin wannan rana tunda da azumin bai waje ba gare su ba a yanzu da suka ce suna azumi a yanzu da suka ce sun musulunta azumi ya waje ba ko bai waje ba ya waje ba saboda haka sai su yi imsaki sai su kama bakin su to in suka kama bakin tun tunda wannan rana ce da suka musulunta za su rama wannan rana ko ba za su rama ba eh ba farkon asuba ba ne lokacin bai shiga cikin zamanin azumi ba saboda haka ba zai rama ba wannan shine mazhabar malik wannan shine mazhabar malik sabanin imam shafi da yace sai sun rama mazhabar malik ba za su rama ba kuma shine ya dace da kiyasi an ce su kama bakin su domin kiyaye alfarmar watan ramadan za su kama bakin su domin kiyaye alfarmar watan ramadan amma ramuwa wannan ramuwa idan da sun riski farkon zamanin azumi shine zai zamanto yana kansu to da haka ba za su rama azumin wannan rana ba ballantana kuma sauran ranaku na watan ramadan wannan katsan ba za su rama ba na biyu hankali hankali sharaɗi ne na wajabci sharaɗi ne na ingancin azumi wato mahaukaci ba za a ce masa sai ya yi azumi ba kuma in ya yi ma azumin bai inganta ba ba za a ce ya rama ranakun da bai samu ba na azumi saboda rufi alkalamu an talat ba a rubuta ba a rubuta mutum guda uku daga ciki almatuhu hatta ya fiq mara hankali har sai ya farfado sawa'un rashin hankalin nasa mutubak ne ga baki ɗaya baya farfadowa ko kuma wanda yake taɓin hankali ne yake zuwa masa saboda rashin lafiya ta kwakwalwa wanda idan ya zo zai zama tukanca bai san abin da yake yi ba bai san inda yake ba haka zalika ana kiyasin wanda ya suma haka zalika wanda ya suma shi ma yana ɗaukan hukuncin mara hankali a wajen imam malik saboda haka idan mutum ya suma ko kuma ya shiga cikin koma kamar irin masu rashin lafiya allah ya mana afuwa ya shiga cikin koma ya zama to bai san inda yake ba idan ya farfado ba za a ce sai ya rama wannan rana da ya shiga cikin koma din ba domin rana ce wadda take hankalinsa baya tare da shi don haka taklifi baya bai da shi ba taklifi da shi ba waɗansu sun yi kiyasinsa a kan mai bacci suka ce wanda ya suma kamar mai bacci ne don haka zai rama azumin da ya same shi yayin da ya suma wasu sahih shine abinda muka faɗa na farko na mazhabar malik babu ramuwa a kansa babu ramuwa a kansa sai dai idan ya zamanto cewar juzi'in da ya yi juzi'in da ya suma kaɗan ne kama alal misali daga wayewar gari ya suma kafin azahar ya farfado ga wannan juzi'in da ya zamanto hankalinsa baya tare da shi bai zamanto ahalil wujubi ba amma sauran ranakun saboda tsawonsa sai suka ce wannan ranar sai ya ramata amma in ya zamanto mafi tsawon ranar ya zamanto a cikin suma din ne to zai ɗauki hukunci lil ghalib sai ya zamanto qada'i ya faɗi a kansa abu na uku shine balaga yaro a azumi bai waje ba a kansa ba kuma in yayi amma ya inganta idan yayi domin sahabbai suna sanya yaran su yi azumi kamar yadda muka gani a hadisin rubai saboda haka yarunta sharaɗi ne na wajabci ba sharaɗi ne na inganci ba sharaɗi ne na wajabci ba sharaɗi ne na inganci ba amma duk da haka ana so yaro idan zai iya a sanya shi ya azumi domin ya zama to wannan horo ne da tarbiyya a gare shi to sannan kuma tsarki daga haila da tsarki daga annifa idan mace tana al'ada ko tana jinin biki azumi bai waje ba a kanta ba kuma idan ta yi bai inganta daga gare ta ba na ƙarshe shine tafiya da rashin lafiya matafi da mara lafiya azumi bai waje ba a kansa ba abin da ya waje ba a kansa ramuwa idan ya sha yana da zabi wanne ne ya fi ya azumi ko ya sha malamai suna da tafsil abin da yake mafi inganci na maganan malamai a cikin saɓani mai yawan gaske abin da yake mafi inganci shine ya yi abin da ya fi sauƙi a gare shi idan sauƙi idan ya fi sauƙi a gare shi ya sha to ya sha azumin idan kuma ya fi sauƙi a gare shi ya azumin to ya azumin azumin shi idan ya zamanto wato babu mashakka a gare shi ya azumin shi ne ya fi in ya zamanto babu mashakka a gare shi ya azumin shi ne ya fi dalili saboda in ya azumi zai zamanto kan cewa ya samu falalar yin azumi cikin ramadan sannan ya abin nan ya samu a maimakon ya zamanto ba zai yi zai zamanto ya yi azuminsa a da'an yi sa a daidai lokacinsa kuma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya yi abin da ya sanya shi ya karya azumi saboda ganin ya tsananta akan waɗansu abdulhadisin na manta sahabin da ya ruwaito hadisin kunnama ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi yawmin shadidil harara wa ma minna sa'im illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abdullahi ibn rawaha mun kasance a tare da annabi sallallahu alaihi الله a tafiya a wata rana mai tsananin zafi babu wani da yake azumi a cikin صلى الله sallallahu alaihi دا da الله ibn rawaha wanda ya nuna cewa idan mutum yana da karfin jure jimin yin azumin a cikin tafiya shine yafi saboda fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam amma da yace laysa min albirri siyamu fi safar ba aikin nagarta ba ne da kyautatawa ka yi azumi a cikin tafiya wannan yana nufin ga wanda yake cikin wahala don annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne ya ga wani mutum ya suma duk an lullube shi ana kokarin a farfado da shi yace wannan fa aka ce rasulullah azumi yake a halin tafiya yace laysa min albirri siyamu fi safar ba tafiya ba aikin nagarta bane mutum ya azumi cikin tafiya wato in dai zai kai shi zuwa ga cikin wannan hali amma ba yana nufin mutlakan yin azumi ba birru ne a cikin safar a azumin da zai kai mutum ya shiga cikin wahala da har zai zamanto ya galabaita idan ku kana ji kanka tsoron halaka to bai halatta ma kai azumin ba tunda Allah ta'ala ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima to haka zalika rashin lafiya rashin lafiya shi ma uzuri ne tunda Allah ta'ala ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wanda yake cikin ku matafiyi ko yake mara lafiya sai ya karya azuminsa ya sha to sai ya rama a waɗansu ranaku daban ba na ramadan ba bayan ramadan ya wuce domin a cikin ramadan ne za ka shagaltu da wani ramadan ɗin dole sai dai ka jira wannan ramadan ɗin ya wuce ka rama a bayansa to mai ciki ana kiyasinta akan mara lafiya haka zalika mai shayarwa ana kiyasinta akan mara lafiya saboda haka su ma ya halatta gare su su sha azumi sannan su rama ƙaddiyan kafara zai zo maganan maganganun malamai a kansa insha Allah sun tuna an ce lokaci yayi so za mu tsaya a nan za mu yi amsa tambayi so lokaci yayi sai gobe insha Allah a amsa tambayi.